Kimanin mutane hudu suka yi asarar rayukansu yayin da wasu da dama suka ji munanan raunuka a wani sabon tashin hankali da ya barke da sakar daren jiya tsakanin magoya bayan APC da PDP a garin Wukari na jihar Taraba. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba alkali Shaba ya tabbatar da barkewar sabon rikicin. Eh, nake gaya maka amma ina ma hanya zuwa wukari cewa ga abin da yake faruwa a Zaire sana amma kafi baka wani an sace na kai wurin tukuna. Ba a baka rahoto game da abin da ya haddasa rigimar ba? A report da aka bani shine eh, kun san batun judgment da aka ba jiya na governorship election ba a aka kashe. To duk shine ya kawo wannan a musamman wukari. Ko da yake kawo daidai lokacin da nake hada wannan rahoton ban sake ji daga kwamishinan kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraban Malam Alkali Shaba ba. Sai dai rahotanni da ke fitowa daga yankin sun nuna tashin hankalin ya barke ne lokacin da matasa magoya bayar jam'iyyar APC suka fantsama kan manyan tituna kan babura da motoci suna shewar murnar nasarar hukuncin da kotun ta yi lokacin da suka ci karo da matasa magoya bayan gwamna architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP lokacin da suke juyayen makomar su. Na tambayi shugabannin tsakanin matasa na Jukunawa Zando Haku da kuma na Hausawa Audu Ali ko me ya haddasa rikicin da ya rikide zuwa na kabilanci. Suna Zando Hoku gaban matasan hukari. Jiya ne inda aka yi yanke hukunci ko a tribunal. To ana ta munna da magoyan sa suna munna zuwa tsakan dare kawai sun na harbin harbin ne kawai sanadiyan wannan abun ba. Muka yi da dare ne mu ga wannan abun ya kwanta har zuwa satin nan. Wani irin hali hukari ke ciki? Muna ana zaman daddare ne amma mun zagare muna magana da mutane a kwanta da zuciya. Ko za ka yi mana bayanin yadda abun yake? Abin ya faru shine ana munna ana munna da babu da motoci ko akwai zage-zage da shoransu da cikin gari. Yanda magoya bayan PDP da na na eh, APC suna abin da ya shafi maganan ko kabilanci ko wani abu ganan siyasa ne. Ina na Audu Ali, abin matasa na Hausawa da Fulani na Ukari. Zuwa dare ko sai muka ji karan harbe-harbe daga angon jukuna, wannan suna zuwa ta inda wannan masoyin naka suke. To yanzu ina hukumomin 'yan sanda kuma faru wani irin mataki suka ɗauka yanzu? Eh abu da yake faru a Ukari ba ɗan sanda ko guda ɗaya don mu har yanzu mu ga ɗan sanda ba kamar suna na police station su ne suna zaune. To da kan suna nan wasu na iya bakin kokarin su ganin cewa dai insha Allah suna tabbatar mana cewa za su ba mu tsaro sai dai inda masifa yake zuwa ba su cika zuwa gurin suna zuwa ne su ma kansu kamar suna shakka. A to yanzu ya zuwa yanzu an samu asarar rayuka ne ko dai? Eh akwai asarar rayuka na mutane guda hudu ah, kuma akwai wanda suka samu raunuka kamar mutane goma sha ɗaya. Sakataren gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jellison wanda ya tabbatar da barkewar sabon fada a yankin Ukari ya ce abin takaici ne ganin lamarin na iya mai da hannun agogo baya na maido da zaman lafiya a yankin. Eh mun samu labarin haka ba mu tabbatar ba amma na yi kokari na buga ma ce shi kwamishina na yan sanda to ga irin abubuwan nan da yake kawo damuwa a jihar yanka kiran da ba daidai ba sai zai kawo ma mutane a bar mu da fada duk kuma a can suna ta jin daɗin su kaga sun sa al'ummai suna ta yaki suna fada akan abin da bata kai ta aka kara ba bincike da na gudanar ya nuna gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP da kuma sanata Aishatu Jummai Alhassan na jam'iyyar APC dukkansu 'yan kabilar jukunne. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga jihar Jalingo, Najeriya.